One Arewa TV. Mana a ranar Juma'ar da ta gabata ne matar mai suna Fatima Awal da jagoranci masana'ar sayar da gurasa ta nan jihar Kano domin dai gudanar da zanga-zangar lumanar, a wasu daga cikin manyan titunan jihar Kano da nuna mahukuntan ɓacin ransu wanda kuma tun a wancan lokacin ne masu zanga-zangar suka je fadar mai martaba sarkin kano Wato alhaji amina ado bayero da kuma fadar gwamnatin jihar kano domin dai mika koken nasu sai dai ko bayanai sun yi nuni da cewa jim kadan bayan kammala zanga-zangar lumanan ne ake zargin jami'an rundunar 'yan sandan kano suka ta sakeyar fatima awal zuwa hedikwatar rundunar 'yan sandan kano wato dai matar da ta jagoranci zanga-zangar ta masana'ar sayar da gurasa a nan jihar kano bayan da wasu daga cikin 'yan kungiyar masana'ar sayar da gurasa nan jihar Kano suka shigar da ƙarar Fatima Awal suna bayyana cewa ko shakka babu ita ba 'yar kungiyar su bace ba kuma ta yi hakan ne domin da ta bata musu suna. Ga dai murya Fatima Awwal tun a wancan lokacin da ta jagoranci zanga-zangar lumanar. Komai rayuwa ya yi tsada don Allah gwamnati da waɗanda duk suke da hannu a cikin wannan abu don Allah a kawo mana ɗauki ta taimaka a sauƙaƙa mana abubuwa muna cikin wani irin yanayi. Da yake zantawa da albarka rediyo Bauchi kwamishinan 'yan sandan Kano wato CP Muhammad Usainu Gumal ya bayyana cewa shakka babu rundunar 'yan sandan Kano tana sanar da waccan zanga-zangar lumanar da masana'ar sai da gurasar suka yi amma kuma har ka zuwa wannan lokacin babu wani bayani da ya zo wajensa kan ciwar an kame Fatima Awal jim kadan bayan kammala zanga-zangar lumanar. Ba ni da wannan labarin kuma ina ganin zai kyau ku yi tattaki zuwa gidan gwamnati don ku samu cikakken bayani akan wani harka. To me sauraro wannan dai na matsayin taɓin gishiri ku biyo ma shirye-shiryenmu na gaba za mu ci da bibiyar wannan batu sau da kafa domin dai ganin abin da ya ture buzu naɗi. Kawawa, kai kai kai zara da bashi, ki bashi ya maram. Wai me ke faruwa ne? Wai wannan mai macacciyar zuciyar ne zai bige ni. An gaya masa jaka aka kawo masa da dai ta baki? Gane min hanya dai, wai makaho ya so gulma.